sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri a yau Litinin 14 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba mukanin labarai. jami'an amurka sun ce mummunan harin da rasha ta kai bangaren yammacin kasar ukraine jiya lahadi kusa da kan iyaka da poland wani abu ne da suka yi tsammani wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi sha uku a wani harin kwanton bauna da aka yi jiya lahadi a ta farko wani garin haƙar ma'adani a arewacin burkina faso an gudanar da zanga-zanga jiya lahadi a wurare da dama a sassan rasha domin nuna adawa da mamayar da vladimir putin ya yi wa ukraine yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu. To ma dalla kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa Najeriya za ku ji cewa a Najeriya tsaffin ma'aikatan ƙananan hukumomi da suka bar aiki sama da shekaru bakwai zuwa takwas da ba a biya su hakkokinsu da fansho da gratuity ɗinsu ba a jihar Taraba sun koka da kuma kira ga gwamnatin jihar akan a biya su. gwamnati ta rike hakkokin mu bata bamu ba mun kasa sani menene yake tafiya ina kuɗin mu yake zuwa wancan albashin mu da da ake biyan mu bai daina zuwa ba shin wannan albashin ina yake sannan za ku ji a jamhuriyar Nijar masu safarar jama'a da abinci daga birnin Agadas zuwa wasu yankunan jihar da kuma kasar Algeria da Libya suna barazanar dakatar da harkokinsu saboda hare-haren da 'yan bindiga ke kai masu a kowace rana. kuna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumel ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bar mu sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe jami'an amurka sun ce mummunan harin da rasha ta kai bangaren yammacin ƙasar ukraine jiya lahadi kusa da kan iyaka da poland wani abu ne da suka yi tsammani Wannan bai zo wa jami'an leƙen asirin Amurka da jami'an tsaron ƙasa da mamaki ba, inji mai bawa Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN. Abin da ya nuna shine cewa Vladimir Putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da ya yi tunanin za su samu. Akalla mutane 35 suka mutu yayin da 134 suka jikkata da sanyin safiyar jiya Lahadi lokacin da rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar wanzar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa wani sansanin soji da ke yammacin ukraine wurin wanda ba shi da nisa da lebeb inda dakarun kungiyar tsaro ta nato ke atisayi da sojojin ukraine dakarun nato a poland na da nisan kilomita 25 lambarin da ya sanya fargaba ko kuskuren da sojojin rasha suka yi na iya sa yakin ya ƙara faɗaɗa. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi sha uku a wani harin kwanton bauna da aka yi jiya Lahadi a ta farko, wani garin haƙar ma'adani a arewacin Burkina Faso da mayaka masu kirarin jihadi ke kaiwa akai-akai, kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Wata majiyar tsaro ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wata tawagar jami'an jandarma a Dori ta fada cikin wani harin kwanton bauna da wasu mutane dauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da ta farko kazalika an tabbatar da mutuwar mutane sha uku wasu da dama na jandarmomi sun ɓace in ji majiyar wata majiyar tsaro ta ce an kira dakarun da za su taimaka wajen gano wasu jandarmomi takwas da suka ɓata an kuma jikata a ƙarin jami'an jandarma takwas a harin biyu daga cikinsu ya yi muni sosai kuma an kwashe su domin yi musu magani a togori harin da ya zo ne a daidai lokacin da mutane biyu suka mutu wasu da dama suka jikata lokacin da wata motar bas ta taka wata nakiya jiya lahadi wanda shi ma kusa da tafarkwa ne labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an gudanar da zanga-zanga jiya lahadi a wurare da dama a sassan rasha domin nuna adawa da mamayar da vladimir putin ya yi wa ukraine yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu kungiyar obd info wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar ta ce da misalin karfe shida da rabi na yamma agogon masko 'yan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na rasha akalla mutane 355 daga cikinsu an kama su ne a masko in ji kungiyar da ke saka ido mai zaman kanta wani ɗan jarida na afp da ya halarci zanga-zangar a masko babban birnin ƙasar ya shaida akalla kama mutane sha biyu kuma 'yan sanda na tafiya da duk wanda ba shi da takardar izinin ɗaukar labarai. A makon da ya gabata, 'yan sanda sun kama sama da masu zanga-zanga dubu biyar a faɗin Rasha. To nan ba da jimawa ba hafiz zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomi da suka bar aiki sama da shekaru bakwai zuwa takwas ba a biya su hakkokinsu na fensho da gratuity ba a jihar taraba sun koka da kuma kira ga gwamnatin jihar akan a biya su ga wakilin murya amurka lado salisu garba da ƙarin bayani A Najeriya dai yayin da kotun kasar ta yankewa wani tsohon shugaban hukumar fensho hukuncin shafe wasu shekaru a gidan yari a jihar Taraba kuwa sama da tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomi dubu guda ne suka shiga cikin halin ni yasu har yanzu ba a fara ma biyan su hakokinsu ba wasu sun kama daga shekara bakwai wasu kuwa takwas wasu kuwa sun ma bar duniyar gabaki ɗaya. wasu daga cikin tsoffin ma'aikatotin jihar kuwa suna ta bilayi sakamakon babakere da rubda ciki da suke zargin cewa gwamnatin jihar ta yi musu akan haƙoƙinsu. Malam da Usman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan ƙorafin tsohon ma'aikacin ƙaramar hukuma ne daga lokacin da ya ritaya zuwa yanzu dai babu ma labarin biyan shi fansho bare ma gara duty. Gwamnati ta rike haƙoƙinmu bata bamu ba. Mun kasa sani menene yake tafiya ina kuɗin mu ke zuwa. Wancan albashin mu da da ake biyan mu bai daina zuwa ba. Shin wannan albashin ina ya shiga? Sannan kuɗaɗen da ake bayarwa don a biya haƙoƙinmu ko din ma ina suke shiga. yanzu dukkan mu mun tagayyara in ka ga mutuwa da ake yi wasu suna nan kukunci asibiti paralyzed ba abin da za a ba abin wasu mu mun gudu mun bar gidajen mu muna nan muna ta bilaliya sannan kukan mu wai wannan gwamnati wai ihun ka banza kukan ka banza ka hakkin ka wani daga cikin tsofin ma'aikatan kananan hukumomin jihar Taraban yana neman yadda zai yi da ma rayuwarsa na ko fara tambayar shi sunansa sunana yakubu ge abin ku ba komai da muke da ta bayan da mun ka working all abin da ya kamata mu yi mun gama an fara mana ga abin da zamu iya mu tawo da shi a patient na monthly patient har yau shiru mun kai koke koke mun bi kafa mun bi a duniya gagara da kwada su ma so bar duniya ma yanzu ba su a samun hakiki a gurin gwamnati ba har yau wanda muna taka na wuya sosai. comrade jc inaki shine wanda ke jagorantar tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar waɗanda kuwa suka riga suka yi ritaya kuma suke bin gwamnati hakokin su. Mu wanda ba biyan mu ba wanda fa namu ready for payment were 888 ba biyan mu ba mun rubuta ma shi governor leta guda uku ya yi shiru he didn't talk about us an manta da mu. So yaya kuke rayuwa cikin wannan halin? Rayuwar ka yana ba mu wahala don yi mu ma sun gudu sun gudu sun bari mazajen su yara mu an kore su a makarantar ya yi wahala kawai sai abin da Allah zai yi. Tun da gwamnati ya ki ya saurare mu mu kam yanzu za mu danka Allah kawai. To sai dai ya zuwa lokacin da nake fafutukar hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin gwamnatin jihar. Kwamishinan yada labarai na jihar ya tabbatar min da cewar sai ya nutsa bincike a ma'aikatar da ke kula da hakkin biyar tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Taraban. Shiru kake ji shi ma a nashi bangaren sakataren dindindin na hukumar biyan tsoffin ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar Taraban na aike masa saƙon ƙarta kwana shiru kake ji. Lado Salisu M Garba muryar Amurka diga daga Jalingo a Najeriya. Toma Dalla, an gaishe Lado Salisu Garba. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe da karashen labaran duniya adadin waɗanda suka mata hatsarin jirgin ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyya congo da aka sake dubawa ya karu zuwa 75 yayin da 125 suka jikkata kamar yadda jami'an hukumar kula da jiragen ƙasa da ma'aikatar sadarwa suka bayyana jiya lahadi jami'an sun faɗa a ranar asabar cewa adadin waɗanda suka mutu maza da mata da ƙananan yara 60 ne kana 52 suka jikkata a haɗarin wanda ya faru a daren ranar Alhamis da ta gabata lokacin da wani jirgin kasan dakon kaya ya kauce hanya. Sabbin adadin sun fito ne daga Fabin Mutumbo, shugaban kamfanin jiragen kasa na jihar, wato SNNC, bayan da ya ziyarci wurin tare da tawagar da suka taru domin gudanar da bincike kan lamarin. Ma'aikatar sadarwa ta ce daga cikin waɗanda suka jikkata mutane 28 suna cikin mawuyacin hali. Tsohon shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya ce ya kamu da coronavirus amma yana cikin ƙoshin lafiya kuma matarsa Michelle an gwada ta bata kamu ba. Obama ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa na yi kwanaki makogaro na na ƙaiƙayi amma ina cikin ƙoshin lafiya in ban da haka. Obama yana ƙarfafa guwar ƙarin Amurkawa da su karɓi allurar rigakafin coronavirus duk da raguwar adadin masu kamuwa a Amurka. akwai kusan mutane dubu talatin da biyar waɗanda suke kamuwa a cikin makonnin da suka gabata lamarin da ya ragu sosai daga tsakiyar watan janairu lokacin da ya kusan dubu ɗari takwas. Wani shafin yaɗa labarai na yanar gizo na Iran da ke kusa da shugabancin ƙasar ya ce, Iran ta yanke shawarar dakatar da tattaunawar sirri da ƙasar Iraki na ɗan wani lokaci, da nufin kwantar da tarzomar da aka kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa tare da abokiyar hamayyarta ta yankin Saudi Arabia. Rahoton na jiya Lahadi ya zo ne kwana guda bayan da Saudiya ta aiwatar da hukuncin kisa mafi girma da aka fi sani a tarihinta na zamani. Masarautar ta kashe mutane 81 da aka samu da laifuka da suka hada da kisa zuwa ga kungiyoyin 'yan bindiga. Kungiyar da masu fafutuka ke ganin ta hada da mabiya shi'a sama da dozin uku. A baya dai hukuncin kisa da Saudiya ta yi wa mabiya shi'a ya tada tarzoma a yankin. Iran wacce ita ce kasar musulmi mabiya shi'a mafi girma a duniya kuma kasar saudiya mai karfin 'yan sunni ta yanke hudar diplomasiya a shekara ta 2016 bayan da saudi arabia ta yanke hukuncin kisa kan wani fitaccen malamin shi'a da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar masu safarar jama'a da abinci daga birnin Agadas zuwa wasu yankunan jihar da kuma kasar Algeria da Libya. Suna barazanar dakatar da harkokinsu saboda har da 'yan bindiga ke kai masu a kowace rana. yajin aikin na nufin dakatar da harkokinsu na safarar kayan abinci da jigilar jama'a har sai gwamnati ta ɗauki matakan kare su. Ga wakilin murya Amurka Hamid Mahmud da rahoton. barazanar direbobin na dakatar da aikin na nufin dakatar da safarar jama'a da dukkanin kayayyakin abinci da ake shigo da su a gadas daga kasashen makwabta irin su algeria da libya direbobin sun koka kan cin zarafin da suke fuskanta a dukkanin hanyoyin jihar agadas da suke ketarawa da kuma kan yadda suke rasa rayukansu ta hanyar farmaki wasu 'yan bindiga kamar yadda waɗannan direbobin da ke safarar jama'a da abinci suka shaida mana. na fito wajen nan sun tare mu mafiya da dare tun sha dai sai karfe biyu na dare su mutum shidda ne sun amshe kayan fasashe sun amshe mana kayan muma da kanmu sun amshe kuɗi sun lalube mu an kama mota uku daga farin dare na biyu kuma an kama mota guda su an ba ba kashi an ba fasashe kashi duk na tare da shi an ba su kashi suna kwance sharfa ina daga cikin wanda aka tare to mutane suna zo mana babu yadda ba su zo mana suna zo mana da rauna da ne ba su zo mana da rana ko da mai shi amma kowane da da takunkumi shi da raunan su da sun tare mu ma in kai sa'a ne bu su yi halbi ba in kama ba ka nura da su ma ka direba kan a cikin taya sai su yi halbi inda dare ne ba ma sai sun fada ku bisa hanya ba nan bisa hanya za a fiyan ku a sabke duk abin da gare ku duk wanda ya ga dama kuma za a bashi kashi mun yi sallah kenan mun yi gaba kawai muka ji sun bude wuta pa pa pa pa suke hadi eh suna bugu da bulala da abin tina da kulak kai duka wasu alkalumma sun bayyana cewa mutane fiye da dubu talatin ne ke biyar waɗannan hanyoyin wayanda ke fitowa daga sassa daban-daban na ƙasar Nijar a cewar shugabannin da ke wannan aikin dan ba dauki wasu matakai ba da yawa daga cikin masu wannan aikin za su sake wani aiki na daban don tsiratar da rayukansu kamar yadda malam hassan ɗaya ne daga cikin shugabannin direbobi ya bayyana bisa durku bisa shurfa jihar nan takwas duka na Nijar kowa bisa hanyar nan yake cin abinci a gurin nan yanzu a samu akalla akalla mutum dubu talatin ko dubu arba'in kowa sai ya ba mutum biyu ko uku abinci yanzu direbobin mu da yaran motar mu sai sun aje wani abu in kana son dai in ba a bige ka ba wannan abun kullum ne ganin yadda ake samun karuwar yan bindiga da ke tariyar hanyoyin jihar agadas ya sa hukumomi kiran taron masu ruwa da tsaki a rakar ta shafi tsaro domin samun hayoyin magance matsalar tsaro da ta addabi jihar da kuma daukar matakan da suka dace malam nura malam salisu shugaban da'irar garin arlit tsaro shine gaban komi a cikin wannan gwamnati ta mu lalle ana samun banditism kamar mutane suke tare hanya yanzu haka muna nan muna ɗaukar mataki mataki na farko da muka ɗauka shine mun kirawo duka eh, masu garurruka da shabu de tribi da shabu de groupement tare da responsable fds kuma a cikin ta ne zama tsara matakan da zama dauka insha Allah da bi wannan zai zama eh, wani tsohon tarihi ne wanda ya huce kamar yadda shugaban mu ya dauki alƙawari za a yi sikirizekin mutane da kayan su da duke su kuma za a zama lafiya cikin ƙasa to muna nan bisa kan shi eh wannan aiki na jami'an tsaro na kwanciya hankalin mutane na ta gaba daya ba iya yin shi ba tare da haɗin kan mutane ba tuni dai jama'a suka fara hangen illolin da ka iya biyo bayan wannan matakin da suka haɗa da na tsaro da karancin shigo da abinci da karuwar farashinsa a jihar agadas da ma kasar nijar baki daya hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar da Hamid Mahmud da wannan rahoton masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa maku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su. har yanzu muna kan batun lantana wadda mijinta ya nace sai auren su ya ci gaba ta hanyar saka 'yan sanda su ci zarafinta ku biyo mu cikin shirin suna na sarki da hajji gumer har yanzu shirin ciki da gaskiya yana yankin mai ne da ke karamar hukumar fufura a jihar adamawa inda wata mata mai suna lantana isiyaka ta nemi mijinta sarkin fawa Umar Ibrahim da ya sake ta don bata gamsu da ɗabi'unsa ba don ba ciyarwa ga yawan zagi da yake mata. Don haka ta nema a sauwaƙe mata. Duk da yake lantana ta shigar da ƙorafinta zuwa kotun shari'a amma hakan bai hana mijinta yin ƙaranta a ofishin 'yan sanda na maye ne ba. Inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannu da ake kira Bidas ya yi ta maranta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi. Wai lallai sai ta koma gidan mijinta ta kuma janye karar ta shigar don a nema mata haƙinta. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da umar sarkin fawa ke bayyana mana cewa lantana ta kai shi kara kotu. Da ta kai kara ta wajen alkali abin da aka yi aka tambaye ta wanke ne yake tafiya ta ce eh tun da kan je ban aika ban je ba ban aika ba kuma ba na ba ta abinci. Sun ce kai ni na aika na je da baki na da ba ta dawowa sai dai in ba ta takarda. kan na mm. da gaske sai ta bata takarda sai ta shi rikici da ita sai ta bata abinci za ku kare da ita mm. da muka je kotu ta kira ni mm. ce ban je ba ba aika ban ce a amikan na je kuma na aika na aika ya mai unguwa ta na aika wakilin jimilla mun je da yayana sa'ilin na sai ta ce alƙali tana can wahala gidana na ce to wahalar me take sha ta kawo shaidu ta kawo shaidu shi ne wani na wanda aka ce ma da ɗan baba. aka tambaye shi tsakanin shi da Allah bai halarci ka ne ta sani tsakanin zaman wannan da wannan yake tsakanin shi da Allah bai halicce shi ya sani akwai rabi ta zo ta ce kwana biyu ba ta yi shi ba aka zo aka kira ni aka tambaye ni shi ya kira ni shi wani na ta tambaye ni ce eh za ta faru haka don ranan na je na yi aiki na nama wace gari da dindin zai zo sun kore wurin kamfe ina in kuma aka sake kira na suka tambaye kan to game da ba sai da daddare ce wannan kwana biyu tabbas an haka ya faru amma kuma bata zo ta ce ba abinci ba kuma ta san yana da abinci ba ta tambaye ni ba aka tambaye ta tsakanin ki da Allah da halacce ka daga bayan ki mai kasan yake bai san komai ba ke ki tsakanin ki da Allah gaskiya ne haka ya faɗi ko kariya ne take haka baki haka ba ƙari ba rage maki ba ta ce babu na biyu ɗin ce yayana shi ne ya san da kana shan wahala aka kira yaya na wanda suke uwa guda uku wanda muke uwa guda uba guda shi ana cewa da shi izi aka tambaye shi tsakaninka da Allah da ya halitta ka ne ka san yace akwai wanda nake aulata ba na gida ta zo tana fada ta ce na barka ban bata abinci ban binci mata ruwa ba kuma ga shi ba ta abinci ne ban mata ya kare ta ce to wani wanda ba yana in ki hona akan abincin nan kan ya za a kare tun da zan ina gida sai ki tambaye ni iyayen na wacce ya dauki kuɗi ya ba da mai kuma ta yanayin ruwa yadda aka tun kwano din shinkafa ran nan da yamma sai Allah ya dawo wata aka tambaye shi tsakaninka da Allah da annabi bayan shi ne ka sanin ki wallahi ki bai san komai ba hmm. in tsakanin ki da Allah haka aka yi ko ba haka aka yi ba tace wallahi haka aka yi ba kari bai rage mace ba ba kari ba rage to eh, sarki akwai wani bayani kan cewar ka kawo karanta ofishin hukumar yan sanda a nan Yola wadda har ma wasu yan sanda suka je suka ɗauko su da ita da wata ƙawarta kuma da wasu yan ah, uwanta guda biyu wadda har aka kawo eh, ta aka kawo ta ofishin yan sanda aka yi ta mata duka menene kuma gaskiya al'amari game da wannan to ni kan ba san da duka ba don ba mota mai da su ba ni kan sun suka shigo mota da ni kan mota haya ne ta ba san ga ni kan ban da labarin duka kan a kan batun cin zarafin da lantana ta shaida mana cewa ɗan sanda mai suna bidas ya yi mata ta hanyar zagi da tsangoma har ma da duka filin ciki da gaskiya tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya inda jami'in hulɗar jama'a na runduna ta uku da ke yola ya ce tabbas sun samu korafin da lauyan lantana ya shigar a madadinta don a nema mata haƙinta. well sunana dsp yusuf adamu muhammad jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na zontare wacce headquarters tana nan cikin yola na farko dai batun maganan kes ɗinsu da ke cikin kotu wannan ba mu da labari amma akwai korafi kamar haka wanda wani loyan ita mata wata mata mai suna mrs lantana a nan loyan ya rubuta bayanan yayi bayanan korafi ya yi korafi eh, ya sa wa wannan korafin hannu a rubuce a takarda so a bayani shi loyan ya yi magana akan ita wannan matan sun samu matsala da mai gidanta wani mai suna ibrahim buba ko buba ibrahim so bezon wannan sai suna zargin cewa shi ibrahim buba ya haɗa baki da wani ɗan sandanmu wannan dan sandan yana aiki a adamawa state command so wannan ibrahim buba mai gidanta ne suka hada baki da dan mu mai suna didas matthew a realidin to aka yi arrestin da ita matan da wasu aka kawo su nan shashin bincike na nan yola karkashin jihar adamawa so a garin wannan binciken sai suka yi zargin cewa wai wannan ɗan sandan mai suna didas matthew ya daki ita wannan matan to ya mata duka bisa ga wannan dalilan shine sai suka kawo wannan korafin a rubuce wa shi mataimakin inspector general na police mai kula da shiya na uku na 'yan sanda hmm. shi kuma aijin ya anshi wannan karan sai ya tura wa mukaddashin 'yan sanda na bangaren bincike so a yanzu da nake maka magana already shi mukaddashin kwamishinan 'yan sanda ya soma bincike akan wannan zargi kuma insha Allahu za a yi bincike na adalci za a yi bincike na kwakwaf kuma ina mai tabbatar maka akan cewa duk wanda aka samu da laifi ba ma fa shi ɗan sandan kawai ba hatta shi mai gidan da wasu duk wanda aka samu da laifi akan wannan korafin da suka yi doka za ta ɗau eh, doka za ta yi aiki a kan shi mm. saboda ita dokan ƙasa ba ta san kowa ba kuma ita ba ta wai a'a ta yi favorin mutum daya hmm, ba ta goyon bayan kowaye kowane bangare ita doka duk wanda that is why aka yi ta saboda a kiyaye wannan dokan so a takaice wannan korafin ana kan bincike a kanta mm. insha Allah idan bincike ya kare shi mataimakin inspector general na shiya ta uku zai ɗau matakin da ya dace a bisa tsarin dokan kasa da kuma tsarin dokan 'yan sanda. Wato in doka ta kama eh. cewa duk abin da hukuncin da doka ta bayar? Duk abin da hukuncin da doka ai kowace kowane irin kowane kowane organization. Mm, wato kowane ma'aikata tana da eh, eh, yanayin tsarin ta tana da dokokinta. Mm. so wannan dokokin kuma ta riga ta bayyana komai a fili dokokin nan ta faɗi a ah, idan kai ma'aikacinsa ko kuma ma'aikacin ɗan sanda da kai idan ka yi kaza in ka yi haka ya saba wa dokan 'yan sanda aikin ɗan sanda hukunci kuma akwai hanyoyi wanda police act and regulation ta riga ta yi providing hanyoyin da za a bi wurin ladabtar da duk wani jami'in ɗan sandan da ya aikata ba daidai ba a ɗau matakin da ya dace hmm. in na kora ne za a kore shi yanzu dai abin yi shine za mu jira hukuncin da kotu za ta yanke kan shari'a sarkin fawa da matarsa lantana haka kuma za mu jira binciken da rundunar 'yan sanda za ta gudanar game da korafin cin zarafin lantana da aka yi masu sauraro masu iya magana daina cewa kowa yi da kyau zai ga da kyau haka kuma ɗan sanda abokin kowa ne don aikinsu shine kare lafiya da dukiyar 'yan ƙasa ba wai cin zarafi da mutuncinsu ba filin ciki da gaske na faɗakar da duk wani da ya fuskanci irin wannan cin zarafi daga wani jami'an tsaro da yake ganin hakan ya keta masa haƙi zai iya miƙa ƙorafinsa ga hukumar da jami'in yake yi wa aiki domin a bi masa haƙƙinsa ko kuma ya tuntuɓi wannan shiri na ciki da gaskiya yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin mulado salisu im garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fila hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kasance lafiya Toma la an gaishe kasar fila Hashim Gumel Ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin ƙasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wannan bai zo wa jami'an leƙen asirin Amurka da jami'an tsaron ƙasa da mamaki ba, Inji mai bawa Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN. abin da ya nuna shine cewa vladimir putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da ya yi tunanin za su samu wasu 'yan bindiga sun kashe akalla jandarmomi sha uku a wani harin kwanton bauna da aka yi jiya lahadi a ta farko wani garin haƙar ma'adanai a arewacin burkina faso da mayaka masu kirarin jihadi ke kaiwa akai-akai kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana wata majiyar tsaro ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa wata tawagar jami'an jandarma a dori ta fada cikin wani harin kwantan bauna da wasu mutane dauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da ta farko kazalika an tabbatar da mutuwar mutane sha uku wasu da dama na jandarmomi sun bace in ji majiyar an gudanar da zanga-zanga jiya lahada a wurare da dama a sassan rasha domin nuna adawa da mamayar da vladimir putin ya yi wa ukraine yayin da 'yan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu Kungiyar OBD Info wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar ta ce da misalin karfe 6 da rabi na yamma agogon Moscow 'yan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar da ke maku fatan alheri huta lafiya ma'assalam.